Tafiyar asabar bakwai ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 20 ga watan March shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na tara kuma na ƙarshe insha Allah cikin jirage darussa daga littafin usul sunna wallafar al'imamu abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal shaibani imamu ahli sunnati wal jama'a rahmatullahi alaihi wannan littafi na al'imamu ahmad takaitaccen bayani ne game da aƙida ahli sunna wal jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansa sa da kyautatawa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi zamu tashi a gabar da malam yake cewa wan nifaqu huwa al-kufru an يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على أهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لن يتشي والنفاق أبن لا يتشي ومنافنشي هو الكفر شيني بجري وعلا أن يكفر بالله متين يكافر جي يكافر جي وعلا سبحانه وتعالى wa da gaira ya zamto yana bautawa wani Allah wa yuzhiru al-islama fil alaniya amma a zahiri sai dinga bayyana musulunci a ɓoye kuma kafiri ne shi mithlul munafiqina alladhina kanu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala misalin munafikai su ubai dan salul da jama'arsa wadanda suka zama sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah yake cewa yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak shine suna koye abin da ke cikin zakatunsu da suna bayyana sa ya a wadannan sune munafikai al-nifaqul i'tiqadi kenan munafunci na aqida wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama salatun man kunna fihi fa huwa munafiqun dangane da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace abubuwa guda uku wanda yake tare da su fa munafikun to shi munafiki ne kamar da yake cikin hadisin al'imamu al-Bukhari da Muslim daga sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Amr dan As da lafazin arba'un man kunna fi lafazin Muslim kenan kana munafiqan khalisan annabi yace munafiki ne fafa wa man kana fihi khasla hunna, kana fihi khaslatu min an-nifaq wanda yake da wani sashi daga cikin wannan ɗabi'a to yana da gwargwadon sashen a munafunci gwargwadon yawan wannan abin nan din to a wannan lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ce munafunci a a abu uku wanda yake da su ya zama munafiki da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan haddatha kadhaba wanda ya zama dukkan da ya faɗi magana to zai ƙarya wa idan wa'ada akhlafa duk da ya dauki alƙawari sai ya saba wa idan tumina khana kusan da aka amince da shi akan wata magana ko wani aiki ko wata dukiya ko wasu mutane ko wata harka to sai zama sai ya ha'inci wannan amincin da aka yi masa to wannan munafiki ne to wannan irin munafincin malam ya yace hadha ala taghlibi wannan hadisi ya zo ne dan nuna tsanantawa dan nuna wato munin aikin da ke cikin munafinci narwiha kama da'at mu ahlus sunna muka zo irin wannan hadisan to za mu ruwaito su kamar yadda suke wala fasiruha ba za mu tsaya muna ta wani sharhi ko muna rage musu karfi ko kuma muna ingiza mutane wuta kai tsaye ba za a faɗe su haka yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dan su zama dalili akan tsoratar da mai imani ya tsaya yi wa kanshi tilawar to yana da waɗannan sifofin, sai ya tuba ko ko ba yi da su to ya gode wa Allah ya kasance su abinda yake nufi kenan ba za a tsaya ana ta kokarin sai an rage wa hadisin gudu ko kuma a ce ai kaza ai kaza ba to shi a asalin munafunci kamar yadda malai faɗi a nan shine an yuzhar an yuzhir al-mar'u al-islama wa yubtin al-kufra mutum ya bayyana musulunci a bayyane amma kuma ya boye kafirci kamar yadda Allah yake cewa idan laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum munafikai su ne wanda in sun gamu da musulmai su ce ai mun yi imani in sun gaji in sun gamu da kafirai sai su ce inna ma'akum ai muna tare da ku inna ma nahnu mustazi'una ai muna musu izgili ne ashi da Allah ya ce kuna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa da da bakunan su abinda bai cikin su to waɗannan su ne munafikai waɗanda suke yin tasatturi da aƙidar kafirci suke bayyana aƙidar musulunci idan kuma suka samu dama za su taimaki kafirai don a cutar da musulmai sannan suna ɗaukar labaran musulmai suna kaiwa kafirai don a samu yadda za a raunata musulmai kamar yadda ya faɗa a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama a madina an samu irin wannan zahira kisa Allah yake cewa alladina yatarabbasu da bikum fa in kana lakum fathun waɗanda suke tsayawa suna watching ɗinku in kun samu wani buɗi fatu minan laifin sai su ce kalu alam na kun ma'aku ai mu ma uwanku ne idan ko aka samu matsala ba idan aka samu matsala sai su kuma gun waɗansu sai su ce cewa kafaran kalu alam na sahawin alaikum wannan na'akun minan mu'minina ba mu ne muke taimakon ku muna kare muku su ba to irin waɗannan su ne asalin munafukai waɗanda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Allah ka tsare mu daga wannan muguwar akida har yanzu ana iya samun mutum ya zama fafar irin wannan munafikin duk wanda zuciyarsa kafirci ta kudir ta kudirce yadda zai cutar da musulmai ne amma kuma a zahiri yana tare da su yana yi wa wasu al'umma wanda ba musulmai ba aiki a cikin musulmai yana ɗaukar labarai yana ƙoƙari yana tarassudin menene weak point menene weak point ɗin musulmai ya gaya ma kafirai to babu shakka wannan munafiki ne irin su ubayi dan sami kuma dan wuta ne in ya mutu akan wannan to amma waɗanda suke yin ire-iren waɗancan ayyuka da aka ambata ƙarya a wajen magana karya alƙawari da cin amana to wannan sunan shi annifaqul amal munafunci ne na aiki wanda kuma idan mutum ya ci gaba da yin bai tura ba to yana iya jan shi zuwa ga munafunci na akida da aka sai mutum ya kiyaye ya tuba ya bari Allah shi kyauta to wannan sai malai ya ci gaba da cewa wa qawluhu la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tarji'u ba'di kuffar kar ku take a baya na koma ku zama kafirai dullalan ku zama batattu yadribu ba'dukum riqaba ba'd wasun kuna kashe wasun wannan hadisi shi ma yana cikin bukhari da muslim daga abu ghadiyata al-ansari daga sahabi abu ghadiya al-ansari ah, ah, al-imam bukhari ya kawo shi a cikin babul insati lil ulama cikin kitabul ilm babun da ke bayani akan a saurarawa wa malamai suna magana a ji maganarsu muslim kuma ya kawo shi nawawi ya kulla babi cewa tahrimud dima'i wal a'rabi wal amwali haramcin jina ne haramcin dukiyoyi da haramcin mutunci wa mithlu da irin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul nar idan musulmai biyu suka hadu da takubban su suka kashe junan su daya ya kashe daya annabi sallallahu alaihi wasallama ce fal qatil wanda ya kisa wal maqtul da wanda aka kashe fil nar su yan wuta ne shi ma wannan hadisi ne dake cikin bukhari da muslim daga sahabi abubakarata al'ansari ah, abubakarata amin ba al'ansari ba ah, ah, mutumin kasar fa'ifa radiyallahu anhu wannan sahabi shi ya ruwaito wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yace an tambayi manzo Allah hadha al-qatil fama balul maqtul shi wanda ya kita mun fahimci ai yayi ne to wanda kuma a kashe fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad kana harisan ala qatl sahibi ai shi ma yi wannan faɗan ne da nufin ya kashe ɗan uwansa da haka dukansu 'yan wuta ne wa mithlu da irin faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi annabi yace fasikanci ne mugun aiki ne wa qitaluhu kashe musulmi kufrun shi kuma kafirci ne wannan ma yana cikin bukhari da muslim daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ubangiji ya kara masa yarda wa mitlu da kuma irin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man qala li akhihi ya kafir duk wanda ya ce wa dan uwan shi musulmi kai kafiri faqad ba'a biha ahadahuma to hakika ya ya manna wannan kafircin abushin daya daga cikin su ko dai shi wanda aka fada mawa ko kuma in ba tabbata kan shi ba wanda ya fada din ta dawo kan shi shi ma wannan hadisi ne tabbatacce Bukhari da Muslim sun ruwaito shi daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya ubangiji ya kara masa yadda shi da mahaifinsa malam ya ci gaba da cewa wa mithlu da kuma kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa in daqqa cewa Allah ne mutum ya yi barambaran da wata dangantakarsa ya kyamaci wasu ƴan uwan shi na jini iyaye ko kakanni ko ƴan uwa ko makamantansu ya ce ba ƴan uwansa bane ya kyamace su wa in daqqa ko mun kankantar wannan zumuntar ko kuma komin kankantar wannan kyamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi al-imam Ahmad ibn Hanbal shine ya rawaito shi a cikin al-Musnad Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin da da Malam Ahmad Shakir Allah ya gafarta musu gaba daya sun inganta wannan riwaya ko kuma bin Ahra sun hassana wannan riwaya ta al-Imam Ahmad ibn Hanbal to malam yace wa nahwu hadhihi al-ahadith da ire-iren waɗannan hadisai waɗanda za su zo da wato tsoratarwa da nuni zuwa ga babban laifi da mutum ke aikatawa sakamakon ire-iren waɗannan ayyuka cewa kisan musulmi kafirci ne zagi shi fasikanci ne ƙin nasaba kafirci ne yaƙan juna tsakanin musulmai idan ɗaya kashe ɗaya dukkaninsu ‘yan mutane. da ire-iren waɗannan hadisai masu wa'idi masu alkawarin azaba mai girma haka malam ya ce min maƙar saha hadisan da suka ingantattu wa hufiza ko malamai suka kiyaye suka ruwaito su fa inna nusallimu lahu mu ahlus sunna wal jama'a mu salafiya mun yarda da waɗannan hadisan ba ma musu tawili wa illam na'lam tafsira ko da mun kasa gane ya fassara sa yake wa natakallamu fiya wala natakallamu fiya ba za mu tsaya mana ta tattaunawa a kai mai ta kawo maganganu da za mu rikita ma'ana hadisan ba wala mu jajiru fiha ba ma jayayya akan hadisan a ce ga wani ai ya kafirta wani a wa'azin shi sai ma mu zo mu ce to ai zo a tattauna akan shin tsakanin su wane ne kafir tsakanin su wane ne kafir ai ta tattaunawa ai kai a kawo akai a kawo ba ma yin wannan wala nufassiru hadhihi al ahaditha ba ma tsayawa mai ta musu dogon sharhi illa misla ma ja'at sai akan irin yadda suka zo la narudduha illa bi haqqi minha ba ma tun kuɗe hadisan sai da abin da ya fi su ƙarfin hujja wannan gabar malam yana raddi ne ga khawarij wanda suke amfani da irin waɗannan hadisan suna kafirta musulmai da suka yi laifi suna cewa idan musulman nan sun shiga wuta za su dawwama wuta wannan aqidar khawarij ne masu kama da su a wannan wurin su ne mu'tazila wanda su ko da yake ba su kafirta masu laifin ba amma sun haɗu da kawarija wajen cewa masu zunubi a halin kaba'ir cikin musulmai in sun shiga wuta za su tabbata ne a wuta ko kuma waɗanda za a kai su inda suka ƙirƙiro su mu'tazila kenan suka kira shi da suna manzila bai na manzila ta manzilatai waɗannan ahalin zunubi da ahalin kaba'ir a aƙida ahalin sunna Allah subhanahu wa ta'ala al'amarin na hannun shi in sha'a azabahum bi dhunubi wa in sha'a ghafara lahum bi imani aw bi mu'mini na wal anbiya'i wa ghairi dhalik idan Allah ya so zai azabtar da su gwargwadon laifukansu, idan Allah ya so ya musu adalci in ya so ya musu ihsani da gafara da kyautatawa sai Allah kuma ya gafarta musu ko ya ba da dama a cece su da wasu ayyuka da suka yi na alkhairi ko ceton annabawa ko salihai ko ƴaƴansu ko karatun alkur'ani ko suratul baqara ko ali imrana ko azumi da sauran abubuwan da ya tabbata a sunna cewa za su iya ceton su za su ceton masu zunubai idan Allah ya so sai ya ba da dama sai a ceto su don haka abinda aka sani shine waɗannan laifuffukan ba sa fitar da mutum daga musulunci misali idan mutum ya karya alƙawari ba za a ya fita daga musulunci ya koma cikin munafukai ba haka idan mutum aka yi amana da shi ya saba amanar ba za a ce daga nan ya zama munafiki irin ubangi dan salu ba za a ce haka ba amma dai yayi aikin munafunci da haka aikin ne na munafunci amma aqida ka tana nan a musulmi da haka bawa wanda ya aikata waɗannan abubuwan to yana cikin al'amari mai girma ta dukkan zunubi kuma ana tsoratar mishi azaba Allah da kamu da Allah da yake masu zunubai amma ba a cire rai akan Allah zai mishi gafara ba in ya tuba idan Allah ya so ya mishi gafara sannan kuma yana nan a cikin musulmai amma masu saban Allah karkashin haka shine malam yake cewa ahlus sunna suna gudanar da ahadisul wa'id tujra ala zahiriha ana gudanar da su a bisa yadda suke don a kai matuƙa wajen tsoratarwa da jan kunne da jan hankalin mutum don mutum ya ji su to sai ya ji tsoro ya tuba da sai zan mashi alkhairi amma ba tare da itikadin cewa suna fitar da mutane daga musulunci ba wannan shine itikadi din na khawarija su agon khawarija da zaran kayi ƙarya to ka fita daga cikin musulmai shi sa malaman hadisi ke karban hadisin saboda su suna jin ƙarya kafirci da haka ba za su taɓa gwada ƙarya ba shi kuma malamin hadisi babu abin da ya tsana kamar ƙarya tun da yana da aminci akan ba za su ƙarya ba ba komai zai karɓi hadisin nasu ina fata mun gane wannan da ka waɗannan ayyuka ne na kafirci amma ba aƙida ce ta kafirci ba ayyukan kafirci ne ba ƙida kafirci ba ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata kama jaa ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daga cikin aƙidar mu mu ahlus sunna wal jama'a mu salafiyya mun yadda cewa aljanna gidan ni'ima da wuta gidan azaba makhluqata ne an riga an halicce su kad khuliqata an halicce su tun yanzu tun da can kama jaa ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi yace da khalqul jannata fara'aitu qasara na shiga aljanna sai na ga wani bene shine inda ya ga matar Umar din tana alula wa ra'aytu na ga ruwan alkausara da Allah ya mishi alƙawarin zai bashi wa tsala'atu fil janna fa ra'aytu akthara ahliha kaza na leka aljanna sai na ga mafi yawan yan aljanna a cikin riwaya yace talakawa ne wa tsala'atu fil nari na kuma leka wuta fa ra'aytu kaza wa kaza na ga kaza da kaza na ga mafi yawan yan wuta ya ce mata ne a cikin riwaya waɗannan hadisai ne kala daban-daban da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman dogon hadisin nan na tarihin Isra'i da Mi'raj a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin shigar shi wuta da shigar shi aljanna an kai shi wuta ya gani an kai shi aljanna ya gani haka akwai hadisin kusufu shams wanda ya ruwaye sallah din nan ya ainihin ba da labarin abin da ya gani alal misali a cikin hadisin ainihin wato abu zarin likifari radiyallahu anhu wanda ke cikin sayul bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma udkhiltu janna bayan da naje wurin Allah malaika jibrilu ya bar ni yace an ce kai ka wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya je ya gana da Allah aka bashi sallah ya dawo yayi shawara da annabi Musa din nan suka yi ta kai kawo aka mai da sallah guda biyar to daga nan yace thumma udkhiltul janna sai kuma aka shigar da ni gidan aljanna da aka shigar da ni yace fa idza fiha haba'ilul lu'lu sai naga an shimfida wato shimfudu na lu'lu wa idza turbatuha almisku naga kuma rairayi da ake shimfiɗawa a gidan aljanna rairayi ne da aka yi shi daga almiski yashi kasa ce ta almiski aka shimfida wannan ya cikin bukhari da muslim sannan ga ƙisar shigar da annabi adam zuwa cikin aljanna wa ya adam dukhul anta wa zawjuka janna, ku shiga kai da matarka aljanna da wasu malaman tafsiri sun yi su ce ba wannan aljanna ba ce amma ibnu kathirin da sauran malamai su tabbatar da cewa lalle ita ce aljannar da aka sanya annabi adam ita ce dai aljanna wadda Allah ya tanada zai sanya bayansa mu'minai da salihai Allah ka samu a ciki haka in ka ɗauki hadisin kusufu shams da aka yi kitsewar rana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwayar na Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin Bukhari Aisha take bada labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce so da yana cikin sallah an ga yayi gaba sai kuma aka ga an jima dan yayi baya kamar wanda ya firkita ya matso baya to da ya idan da sallah sai aka tambaye shi ko kuma sai ba su labari tun kafin a tambaye shi yace laqad ra'aytu jahannama ba'adu ha ba'da na ga wutar jahannama ne sashin tana cin sashi ra'aytu muni ta ta'akhartu shine kuka ganni nayi baya wa ra'aytu fiha amr lahai. Ya yace na ga wannan kafirin amru amr dan lahay wa huwa alladhi sayyaba sawa'iba shine wanda ya fara kawo wa larabawa al'adar a killace wata raƙuma a ce ba za a ci namanta ba an barwa ainihin Allah ko makamantan haka an barwa lata da uzza da makamantansu ya ce na gan shi wannan yana cikin sayar bukari yana daga cikin afradul bukari wanda musulun bai fitar ba a cikin riwaya ta abdullahi dan abba wadda ita ma tana cikin sayar bukari a sayyidina abdullahi dan abba da yake cewa annabi ya ce inni ra'aytul janna au uritul janna na ga aljanna ko kuma an nuna min ita annabi ya ce fatanawashtu an kuda unkudan sai ne kokarin in kamo wani a abin nan wato nonon dabino ko inabi ko makamancin haka wannan bunch eh, na dabino ko inabi annabi ya ce da na samu na ɗauko shi na zo da shi duniya duk wanda ya ci wani ƙara jin yunwa ba amma Allah bai bashi wannan dama ba saboda Allah cikin hikimarsa bai da ɗauko abincin aljanna a kawo duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kokarin ya taba wannan yace wa ra'aytun nar nara falam ara kal yawmi manzara na gauta, wuta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ban taba ganin wani abu mai ban tsoro kamar irin wanda na gani yau ba yace wa ra'aytu akthara ahli hannisa na kuma ga dama daga cikin ɗan cikin wuta mata ne a wancan kuma yace wa ra'aytu akthara ahli al-fuqara wal masakin na ga da dama daga cikin aljanna talakawa ne da waɗanda ba su da ƙarfi to wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har wata mata ta tambaye shi me yasa mata suka fi yawa kamar yadda yake cikin riwaya Anas bin Malik kenan yace saboda mutunci da suke ma abokan zaman su wannan bai nufin shikenan sai maza su canza ke siya shikenan ai mata ne yan wuta ko ba ruwan ko kuma talakawa su ce alhamdulillah mutum da talakawa ne ba abin da ya shafi masu kuɗi ku ne kuke da matsala a kai ka lissafa a kan kashin kana yin abin da kai ga aljanna karka damu da cewa namiji ne kai ko mace mai kuɗi ne kai ko talaka shin kana yin abin da kai ga aljanna sannan masu kuɗi din wanda suka shiga ba in sun shiga can sama za su talaka za su iya su gama gogoriyar shiga amma mai kuɗi ya shiga can sama za shi kamar da manzala Allah sallallahu alaihi yake cewa zahabu ahalin dusuri bil ujuri talakawa suka kawo ƙara cewa muna sallah masu kuɗi na sallah muna azumi masu kuɗi na azumi muna salati suna yi ka ba mu wani addu'a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zamu kamo su tunda su wai ta saddaku na bi fuduli amwali annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ku dinga yin tasbihi da hamdala da ake bayan sallah suka je suna yi sai masu kuɗi ma suka kama sai suka kawo ƙara cewa a hana masu kuɗi tasbihi annabi ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha to kaga mai kuɗi da yake yin ibada da kai talaka kake kuma yake yin ibada da kai ba za ka iya ba ta dukiya ba ka da dukiya da zai fi ka matsayi a gurin Allah subhanahu wataala matakar yayi don Allah daga abin da ya kamata ka kula shi ne yi kokari ka yi abin da za ka ga cewa ka tsira irin waɗannan hadisai suna nan da yawa da yawa da yawa sosai sun kai a ce mutawatirai ne da aka shi yasa aqida ahlus sunna wal jamaa ta tafi akan cewa aljanna da wuta an riga an hadace su sabanin aƙidoji na mu'tazilawa da makamantansu wanda suke cewa a ah, wai sai ranar lahira ɗin ne za a zo a yi ta ƙoƙarin da za a yi a yi aljanna za a yi ƙoƙari a rana a yi aljanna a yi wuta sannan a saka mutane ba an riga yanzu an tanaje su ba an riga an tanaje su an tanaji waɗanda za su shige su da sunayensu da komai kamar da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzala san sama labarin cewa ranar alkiyama za a zo da wuta da irin siffa kaza za a yi kaza za a yi kaza waɗannan hadisan suna tabbatar da cewa lallai an riga an halarci ita wuta ɗin da aljanna da haka shine aqida ahlus suna wani jamaa game da haka ya yace faman za'ama za'ama annahuma lam tukhlaqa wanda duk ce har yanzu ba a halicci wuta ba ba a ci aljanna ba fa huwa maktubun bil qur'ani to qur'ani ya karye shi so da qur'ani ya ce game da aljanna uiddat lil muttaqin an riga an tanaje ta ga masu tsoron Allah wuta kuma yace uiddat lil kafirina an riga an tanaje ta ga kafirai da duk wanda ya faɗa haka qur'ani ya karye shi bai faɗi gaskiya ba wa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama sun ainihin wato yi ishara zuwa ga haka sannan daga cikin ayoyin da suke ishara zuwa ga tabbatar da cewa aljanna da wuta suna nan da Allah yake cewa lahum fiha ba na'imun muqimun khalidina fiha abada su yan aljanna suna cikin ni'ima wadda take tabbatacciya muqimun da kuma faɗin Allah game da 'yan wuta wa ma hum bi kharijina minan nari lahum azabun wa lahum azabun muqim suna da azaba matabbaciya cikin ma'ida kenan ko waɗannan ayoyi malamai suka ce suna nuni zuwa ga wato wuta da aljanna suna nan kuma za su tabbata za su wanzu wannan shine magana sahihiya wuta da aljanna an riga an yi su kuma Allah zai wanzar da su to akwai wasu hadisai kuma da suke nuni zuwa ga cewa akwai wuta da wutar da za ka kare wuta tana da karewa wadda sahihiyar magana shi ne wutar da za a karar da ita ita ce wuta wacce Allah subhanahu ta'ala zai yi amfani da ita wajen azabtar da wasu sashe na muminai waɗanda Allah ya kaddara zai musu azaba gwargwadon wasu laifuka da suka yi to waɗannan nau'i na gidan azaba idan aka gama fitar da mutanen da ke cikinsu aka cece su aka wanke su da ma'ul hayati aka mai da su aljanna to wannan wuta sai Allah sai ya karar da ita sai Allah ya daskarar da ita to sune. hadisan da ke nuni zuwa ga akwai wani sashe na wuta da zai daskare ko ya kare yana ishara zuwa ga bangaren wuta ne wanda za a yi azaba da shi ga muminai da bayin Allah waɗanda suke suna da imani amma kuma sun yi zunubai wallahu ta'ala a'lam haka wannan kuma a aƙidar tana daga cikin sashe na imani da ranar lahira tabbatar da cewa akwai aljanna da wuta wani juz'i ne na imanin da ahlus sunna suka yi da tabbatuwar cewa akwai wuta da aljanna akwai lahira akwai tashin alkiyama ba ba ba irin aƙidar falasifa ko wasu batattu wanda suke musun samuwar lahira ba. Allah ubangiji subhanahu wataala ya tsare mu daga wuta Allah ya gafarta mana da da da, da hadisin da ke so ne ishara shine hadisin sayyid muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya bashi labari cewa annabi yake cewa yuja'u yawmal qiyamati bi jahannama ranar alkiyama za a zo da jahannama laha saba'una alfa lijjani tana da linzami guda dubu saba'in annabi ya ce wa ala kulli lijamin saba'una alfa malikin ya jiruna kowane linzami mala'iku ne guda dubu saba'in suna jayayya suna ja wuta tana ja suna ja da ƙyar za su kawo tafi don alkiyama Wani hadisi ya cikin sayan musu a cikin ba abin da sifatul jannati wannan yana nan hadisi ne tabbatacce haka nan kuma ita ma aljanna Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil za a kusanto da aljanna ga mu'minai wa burrizatul jahimu lil ita ma wuta sai yi abin a buɗe ta ma'ana a bayyanar da ita kamar da an lullube ta ko an ɓoye, in sai a bayyanar da ita lil ga waɗanda suke ainihin wato sun sun bata Allah ka tsare mu daga bata a ah, duk waɗannan a ah, a hadisai da ayoyi da ire-iren suna nan da yawa ishara muke zuwa gare su suna tabbatar da samu wuta din da aljanna haka kamar faɗin Allah wa yau ma idhin bi jahannam ranan nan za a zo da jahannama Allah ka tsare mu daga jahannama mala'iku za su su kawo gaban bidan alkiyama Allah ka tsare mu Allah ka sa mu gama lafiya malam ya ce wa man mata min ahalin kiblati muwahidan yusalla alaihi wa yustaghfaru lahu wa la yuhjabu anhu al-istighfaru wa la yutraku as-salatu alaihi wa la tutraku as-salatu alaihi bi dhanbin aznabahu saghiran kana aw kabira amruhu ila Allah ta'ala malam ya ce wa man mata min ahalin kiblati wanda duk ya mutu daga cikin mazowa alƙibla duk wanda ke kallon gabas ya sallah musulmi idan ya mutu mu wahidan wanda ya da Allah ɗaya ne yusalla alaihi to za a mai sallar gawa za a mishi wanka a mai sutura musulmai su mai sallah su mai addu'a su rufe shi a makabartan musulmai duk abin da yake musulmi za a yi mashi. ko da kuwa ya mutu ne a wurin wani sabon Allah a ce a gidan sulma ya rasu ko a wani fada na kabila da kabila ko na anguwa da anguwa ko giya ya sha ya tatil ya fito yana marisa mai babur ya kaɗe shi ko ya je da motar shi ya fada cikin gada ko dan fashi ne ya je garin sata aka kama shi ko aka dake shi ko aka harbe shi yazo yayi ya yi bleeding to death duk irin laifin da ya aikata ko mace ce ta yi zina ta je za ta zubar da ciki ta je jini ya tsinke mata ta mutu kaga irin waɗannan mace-macen a ɗabi'ance za a kyamaci mutuwar za a kyamaci irin wannan mutuwar kuma mutane za su ga cewa wannan mutuwar ba kyakkyawan cikawa bane kuma da gaske ne amma matukar musulmi ne ya yarda da Allah ɗaya, yana sallah to za a mishi jana'iza wannan shine aqidan musulmai shine aqidan ahlus sunna wal jamaa wa yustaghfaru lahu za a nema mishi Allah gafara kuma wawo irin wannan da ya mutu cikin zunubi ya fi bukatan addu'a fiye da wanda ya mutu cikin salaha mu gane wannan jama'a kuma ka tuna duk sanda kai wani dan uwanka addu'a baya nan ala zaharil gai sawan yana raye ko yana mace kai ma mala'iku za su maka irin wannan addu'a wani lokaci za su ga mutane suna kyashin su yi ma wasu bayan Allah musulmai da suka mutu ta hanyar zurbi ko suka mutu ta hanyar wani laifi a ce sun je sun gama wani sharholiya sun je fati ana dawowa ana cikin gudu da mota ta yi tingudi da su ta faɗi ta kama da wuta sai ga kowa yana cewa yawwa ai sakamakon su ne ai Allah ba zai yi ne su ba a'a wannan ka bawa Allah amma za a yi musu sallah za a yi musu addu'a kuma ma kamar yadda malamai suka ce su sun kuma mutanen kirki bukatuwa zuwa ga addu'a saboda irin laifukan da suka tafka malam yace wala an anhu listighfari ba za a sha makance shi daga istighfari ba za a yi ta mai neman gafara wala tutraku salatu alayhi ba za a kiwa mutum sallah ba li dhanbin aznabahu saboda wani zunubi da yayi saghiran kana aw kabira laifin nan babba ne ko karami amruhu ila Allah ta'ala al'amarin sa abarwa Allah kar a hukunta shi a dan wuta ko dan aljanna kada wanda ya zake wajen yi masa hukunci ya zo a cikin hadisin da imamu at-tabarani ya fitar a cikin al-muzamul kabir wanda shaykh al-albani ya inganta shi a cikin irwaul galil fi takhrij ahadith manar as-sabil a lamba hadisi na 177 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu ala man qala la ilaha illallah ku yi sallah ga duk wanda yake faɗin la ilaha illallah wanda yake faɗin la ilaha illallah musulmi Imam al-Baihaqi ya rawaito hadisi a cikin littafin sa As-Sunan al-Kabir cewa wani sahabi ya zo yana nema Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi yanci ya kashe wani munafiki Annabi ya ce mishi yana faɗan la ilaha illallah sahabin da yace kwarai kuwa yana faɗan la ilaha illallah amma sahabin yace amma ta ƙarya ce ta ƙarya ce Annabi ya ce yana sallah yace eh, yana sallah amma wala salata lahu sallah ƙarya ce yake sai Annabi ya ce ulaiikal ladina nahahumullahu nahani Allahu anhu waɗannan su ne da Allah ya hana daɗin kashe su duk wanda yake faɗin la'ilaha illallah musulmi ne ba za a kashe shi ba in ya mutu ba za a ƙi mai sallah ba ba za a ƙi mashi istighfari ba ba za a ƙi cewa Allah ya fi kansa ba ko da an san laifin ne haka wannan shine hukuncin da ahlus suna wani jama'a suke yi shine kuma a ƙi da su sawa'un wannan mutumin gama garin mutum ne ko wani malami ne malami ne yana da wata bid'a ko wani tsarin tafarki da ya ɗauka mara kyau amma dai musulmi bai kafirta ba kuma mu kiyaye mun sha faɗa kafin a ce mutum fa ya kafirta da ba sai alƙalan musulunci sun hukunta kafircin shi ko malamai mujtahidai sun hukunta cewa kafiri amma duk mutumin da ke cikin musulunci yana a cikin musulunci mu gama garin musulmai ƴan uwan shi musulmai ba ma iya fitar da shi daga musulunci ko da akwai hukunci am game da irin aƙidar da yake misali yanzu a ce duk wanda yake da aƙida ta rafidanci aƙidar rafidanci kafirci to shin duk wanda ka gani a cikin ƙungiyar yin shi a nan yanzu kafiri ne ba haka ba yana na cikin musulmai tukunna da haka in ya mutu za a ce Allah ya jikin shi wannan magana da nauyi kwarai amma ita ce gaskiya saboda baka tabbatar da kowane ɗaiɗaiwansu cewa kafiri ba ne sai wanda alƙalai ko <coughs> shugabannin a musulmai wato mustahidai kenan suka ce ya kafirta ko kuma suru ru'usun wanda kafircinsa a fili yake kamar yadda kwamai malaman ƙasar saudi arabia lajinatul ifta ƙarƙashin jagorancin bimba sun ba da fatawa ƙarara a kan cewa kwamai kafiri a shekul albani a matsayin shi na malami mustaidi ya irin wannan fatawar, ga waɗannan kafirai ne ire su. amma akwai 'yan barandansu da masu bin su bisa jahilci da waɗanda ba su ma abin da ake ciki wato wannan duk sunansu musulmai masu sako ina fata mun gane wannan ko sunan sunansu musulmai wawaye wanda ake jan su bisa wauta ko sunan sunansu musulmai jahilai to duk irin waɗannan ana musu sallah a matsayin su na musulmai in sun mutu za a yi musu sallah kuma za a ne roƙi Allah ya gafarta musu to musulmi mai sako wanda yake da wani mummunan sako da yake yake shan giya ko zina ko fashi ko kidnapping ko tata ko cin riba ko saba wa iyaye ko wasa da addininsa ko duk wani abu da yake daga cikin ayyuka na laifi shi ma yana cikin irin wannan <coughs> irin wannan ainihin wato karabta don haka babu shakka akan cewa wanda ya yi sabo yana cikin haɗari na Allah yana iya kama shi da wannan sabon amma kuma ba za a zartar da hukunci akan shi cewa ya kafirta ba sai in wanda ya fada cikin wancan matsala ko kuma wanda yake ya bar sallah kamar yadda muka ji sabani game da barin sallah amma su ƴan bid'a waɗanda suka tabbata kafirai su ne ba a musu sallah amma waɗanda suke cikin musu ne za a musu sallah to akwai wata magana da Sheikhul Albani ya a cikin littafin shi <coughs> ahkamul janaizi wa bid'ah game da mutumin da ya fada cikin saban Allah subhanahu wataala wasu daga cikin malamai suna ganin idan an zo yi mishi sallah to mutanen kirki manya ko babban liman ko waɗanda ake ganin su masu nagarta a cikin mutane su guje daga yi mai sallah da nufin hakan ya zama wa'azi ga sauran masu sabo irinsa an yi istinbadin wannan game da kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci akwai wasu mutane da bai musu sallah shine mutumin da duk ya mutu ana bin shi bashi bashi ya mushi ya ya biyan bashi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo sai ya ce sallu ala sahibikum daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana yi bayan da ya samu wadata da yake biyan waɗannan ba su suka da ta sana a cikin tsakanin bukhari da muslim da abu dauda a shekul albani ya kawo su a cikin akamun jana'iz ko bida'uha to sai malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga idan wani limani ya fahimci akwai maslaha a cikin kin yi wa wani sallah wanda za ta sa saura su wa'azantu sai ya ce to a je a ne kaga dai ba a fasa yi mai sallah ba shi limamin ne kadai bai mushi ba saboda wata maslaha to wannan idan ya fahimci akwai haka babu laifi yana iya yin wannan gwargwadon ijtihadin da yi amma ba za a bar gawarsa ko a ce a je a turbuɗe ta haka ko a je a wurgar da ita haka nan ba wajibi ne a mai sallah dama sallar jana'izar farzu kifaya ne amma idan musulmai duka suka ƙi to dukkaninsu sun zama suna da zunubin kin yi da haka bidiyoyin da suke na kafirci irin jahamiyanci rafidanci irin ainihin a makamantansu bidiyoyi munana to wanda yake ta bayyana cewa aqidar da ya kudirce kenan malamai suka ce in ya tabbata shi kafiri ne da wannan bid'a ta shi ba za a mai sallah amma muna magana ne akan wanda suke yan kuci bamu waɗanda suke masu bi ba asalin kafiran ba to haka nan kuma kamar yadda ya faɗa ya ce wa amruhu al'amarinsa yana ga Allah kamar yadda muka ji a baya musulmi idan ya mutu al'amarin shi na ga Allah ba a hukunta shi da cewa ɗan wuta ne ko dan aljanna sai ana da nassin karara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da cewa wannan mutumin bai ainihi ɗan wuta ne ko dan aljanna aya alqur'ani ko hadisi ingantacce tukuna amma da kawai lura da irin ayyukansa na zagi ba za a yi wannan hukuncin ba kamar yadda bukhari ya kafa babu yake cewa babu la yuqalu fulanun shahidun ba a cewa wani ɗan aljanna ne sai kawo hadisin wani mutum wanda ya mutu ɗin nan ko aka ji masa rauni a gun jihadi da ƙarke da ya ji zafin ciwo sai ya kafe wukarsa ko a makaminsa sai ya rubuta ciki a kanta ya kashe kanshi da aka ba ga mazala sallallahu alaihi wasallam annabi ya kabbara yake cewa ashhadu anni rasulullah sai ibn hajar yake cewa ishara zuwa ga cewa kaga wannan mutumin da ya mutu a gun jihadi da ba dan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuwa fil nar ba da ba wanda yake musawin shi balantana ya ga wai me yake da za a dauka wannan ciwon ne ya karasa shi sai a lissafa shi cikin shahidai kaga shahada mutuwa ce mai kyau mai falala amma ba dole ne duk wanda ya mutu a gun jihadi ya zama wannan hukuncin na shahidi a kan shi ta yi mutum ya mutu a gun jihadi amma bai da kyakkyawan niyya ta yi shi ya kashe kanshi irin wannan kashewar da yawa kansa ta yi akwai wani dalili wanda ba wannan ba to in yanzu wanda ya mutu a gun jihadi yana yiwuwar ya zama ba shahidi ba ne to ina kuma ga wanda ya mutu a wani waje can da ba kaga ba dole ne ya zama ya tabbata da wannan hukuncin ba haka ga wancan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana cikin Bukhari da Muslim wanda annabi yake cewa farkon waɗanda za a fara yi wa hisabi ranar alkiyama a ciki akwai wanda ya mutu a gun jihadi wanda za ta tambaye shi a ce me ya aikin ka ya ce yi jihadi har a kashe ni dan kai ya Allah Allah ya ce mishi kazabta ƙarya kake fa inna ma fa'alta li yuqalu shuja'u ka je ne dan a ce maka jarimi kuma an ce maka kaga shi ma a duniya ta yi mutanen da suka ga sanda ya mutu sun hukunta cewa shahidi ne amma a gurin Allah kaga ba shahidi bane don haka ba a yin wannan azabbiya wannan ya daga cikin abin da kuma mutane ba sa iya kiyaye bakinsu game da shi mutane suna da saurin hukunta bayi a su shiga gaban Allah wajen wannan hukuncin to ya kamata musulmi ya iya bakin shi game da irin wannan hukunci yana da haɗari kwarai da gaske Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gaba lafiya malam ya ce walhamdulillahi wahdahu wa salawatuhu ala muhammadin wa alihi wa sallama taslima yace godiya ta tabbata ga Allah ubangiji subhanahu wataala sannan salati da sallama ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da sahabban shi da na bayan su idan muka lura wannan shine karshen littafin in mun lura Imam Ahmad ibn Hanbal gaba ɗaya bai magana akan as-sifat ba wanda kuma ya daga cikin babuka na aqida masu muhimmanci waɗanda ake tattaunawa babi game da asifatul khabariya game da daidaituwan Allah kan al'arshi game da sifat na riba na almahabba da makamantansu malamai su yi ƙoƙarin su istinbadin me yasa da yi wannan magana wataƙila saboda a lokacin da yake rubuta littafin ba ita ce ƙabiya hassasa da yake so ya tattauna a kai ba ba ta daga cikin matsaloli waɗanda suke a lokacin suna daga cikin trending issues waɗanda ake tattaunawa daga baya ne a sha'ira suka yi ta tattaunawa a kai daga ba ga malaman da suka zo shekaru 100 zuwa da hamsin bayan wannan zamanin su alharawi abu ismaila kenan su ibnu babba su ibnu batal ukubari su imamul a'imma shine ibnu kuzaima da makamantansu su kuma za ga sun tsananta maganganu akan asfatul khabariya saboda a lokacinsu akwai yaɗuwar wannan abu hazali ma wasunsu sai da garin raddi ga masu nafiyu sifat su ma sai da suka kai ga kamar ta ne wasunsu har sai da ya ga kamar suna ta ne suna kaiwa matuƙa wajen raddi ga waɗancan masu nafiyu sifat to shi a zamanin ma Muhammad ibn Hanbal abin da yafi shahara shine kabiya ta khalqul Qur'an kaga yayi magana akan ta ƙabiya ta ainihin wato takfirun nasu birzunu kafinta mutane da zunubai ta gaye magana a kanta ƙadiyya ta wato Asalatu ala ahalil ma'asu sallah ga waɗanda suka mutu da zunubai da kuma walistik farin lahun da nema musu gafara ire-iren waɗannan ƙabaya ɗin ga alama su suka fi shahara kamar da tarihi yake tabbatarwa sun fi shahara fiye da sauran a zamaninsa da haka sai ya ba da muhimmanci wajen yin magana a kansu wasu malamai sun kawo wannan a matsayin tauji wasu kuma suka ce a taujihin suna ganin shi ne alimamu Muhammadu ibn hanbal kamar da yake ta maimaitawa cewa mu suna sunna muna guje ma jayayya to sai ya guje ma waɗancan maganganu waɗanda a cikinsu in dai za a yi su sai an bayi zuwa ga wani nau'i na jayayya to ya guje musu ne saboda wannan wallahu alam wannan kokari ne da taujihat na malamai musamman a wannan zamanin waɗanda suka karanta da littafin nan ko suka yi masa sharhi domin littafin ya daga cikin tafin da suka shahara a cikin alu sunna wal jama'a wajen karantar da shi da yi masa sharhi da yin rikodin ɗin karatunsa a muryoyi ko a hotuna na bidiyo da kuma fassara shi har zuwa wasu yarurruka da daga cikin tafai mafiya shahara kwarai da gaske a wannan babi saboda jalala ta malamin da ya wuce littafin matsayin Imam Muhammad ibn Hanbal kamar da muka ambata a farko matsayinsa a wajen ilimi da sunna da kare ta da nagartar iliminsa da kuma abin da ke cikinta na maganganu waɗanda suke dukkaninsu suna da goyon bayan hadisai ingantattu kamar da muka yi ishara galibin hadisan ma mutawatirai ne wato sun kai haddi na tawaturi da suke goyon bayan abubuwan da Imam Ahmad ibn Hanbal yake faɗa Allah ubangiji ya gafarta masa to kamar yadda muka faɗa wannan shine karshen wannan littafi na al-Imam Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah Ash-Shaybani rahmatullahi alayhi wanda aka haifa shekara ta 164 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yar shekara ta arba'in da ɗaya bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imam ahlus sunna wal jama'a wanda sanannen malami ne a duniyar musulunci ɗaya daga cikin malamai guda hudu waɗanda mazahibu ɗinsu suka shahara a ƙasashen musulmai tsawon zamani har zuwa yanzu sannan kuma ɗaya daga cikin a'immatu sunna waɗanda ake takama da su a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa ya zama daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu ladan shi ya bamu ikon aiki da shi wanda ya zama kuskure da tuntuban harshe da karancin ilimi Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana Allah kuma ya ba mu iko ko mu ko wasu mu gyara sannan kuma na addu'a ta musamman ga babban malamin mu a Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa ne malamin da ya dora mu akan wannan turba ta da'awar da bin manhaji na karantarwa da ilimi a bisa tsarin magabata a salafu salih Allah ya gafarta mishi Allah ya kai masa ladansa cikakke a kabarinsa Allah ya karɓe shi a matsayin shahidi shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Ummu Abdurrahman wadda aka kashe su a tare sannan kuma muna masa addu'a Allah ya yauka mishi wannan makaranta tashi wannan wakafi nashi na dara da salafiya Allah ubangiji ya yauka mishi Allah ya rike mai shi da hannun dama Allah ya wanzar da ladan shi da namu gabaki da Allah ya ji kan sauran iyayenmu da malamanmu wanda suka gabace mu mu da muke rayuwa kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ka gafarta mana zurbanmu wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh